al'amuran kai hare-hare da sace-sacen shanu har ma da yin garkuwa da jama'a na ci gaba da addabar jama'ar jihar zamfara yan watanni bayan da gwamnatin jihar ta shugabanci wani shirin sulhu tsakanin fulani 'yan bindiga da kuma 'yan bangar yankunan rahotanni sun bayyana cewa jama'ar wasu ƙauyukan sun soma ƙaura daga gidajensu musamman a ƙaramar hukumar mulki ta tsafe lamari na baya bayan nan dai shine rahoton sace wasu jami'an 'yan sanda uku daga garin geda da ke cikin ƙaramar hukumar mulkin ta tsafe da yammacin jiya inda har kawo ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoton ba labarin inda suke. Eh, sunana halluru magami barayi ne suka je keta suka ɗauki PO da 'yan sanda guda biyu bayan sun dawo suka biyo ta wani ƙauye ana ce mai jangebe suka ratsa garin mashin bakwai ko ina da ubalar da bindigogin suka yi arewa mutane na cikin ɗarɗar ba ma garin ba ko ina saboda dai wannan ba shi ne yanzu karo na farko a nan tsakanin daga guso zuwa magami an sha barayi su tara hanya to an shema mutane kudi To ina kwanan zancen sulhun da gwamnatin jihar ta jagoranta a 'yan kwanakin baya wanda ya sa duka 'yan bindiga suka yi alkawarin cewa sun ajiye makamansu. malam mutala in tambaye ka a duk duniya ina ne ake sulhu a babbarawo da makami duk inda kasar da ake sulhu a duniya sai an anshi makami amma an ce ai sulhu da mai lahi kuma an bar shi da makami to kai kana ganin sulhu yayi sun tara dukiyoyi a cikin daji yaran da na tara musu dukiyoyin nan manyan nan nasu kawai su suke rike da dukiyoyin nan duk sadda yaran nan ba su da dukiya ga su dole su koma ɗaukar kayan jama'a wannan shine babban tashi mu. don haka ga mu muna kira daga gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Zamfara don Allah ta taimaki al'umma wallahi mutane na cikin tartar. To sai dai duk da yake rundunar 'yan sandan jihar ta musanta cewa an yi awon gaba da Dp DPO'n 'yan sanda to amma ta tabbatar da cewa 'yan bindigar sun yi awon gaba da jami'an ta uku a garin na Geda. DSP Muhammad Shehu shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Zamfara. Ita wani ƙauye ne ana ce masa Keta yana ƙarƙashin Kata Division. waɗansu 'yan bindiga da ba a san ko waye ba shi ne suka yi suka yi attacking a ainihin 'yan sandan da suke duty a wannan outpost din after heavy firing so daga karshen wannan al'amarin ne da muka zo muka discovery din yan sandan mu guda uku babu har yanzu dai bamu yi establishing din ko kidnapping din su aka ko abducting nasu ba but kariya ne sannan babu DPO DPO ne wanda yake tsafe yanzu already ma yana tsafe ainihi yana kula da al'amuran abubuwan da suke zuwa su dawo a ainihi a can wancan gara a dalilin hargitsin jiya din. A 'yan kwanakin baya dai al'amuran na kai hare-hare da sace-sacen mutane da shanu ya ɗallafa a jihar ta Zamfara bayan wani sulhun da gwamnatin ta jagoranta to amma lamuran sun dawo haikan a 'yan kwanakin nan inda suke addabar al'ummomin da suka yi iyaka da juna a jihohin zamfara da katsina da kuma sokoto murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria